يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai iya batar da shi wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi magana akan shigar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina wanda muka ce ya kama ranar Juma'a 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1 Hijira wanda ya zo daidai 27 ga watan Septemba shekara ta ɗari shida da ashirin da ayyukan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga kamar yadda muka yi bayani cewa ya ga an gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma an rubuta wasiƙa ta yarjejeniya ta zamantakewa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ko mutanen da ya tarar a wannan gari, wanda muka ce Yahudawa kaɗai suna da ƙabilu hawa uku, akwai banu Kainuka, akwai banu Nadir, akwai banu Quraiza. Sannan kuma ga maguzawan garin wanda ba su riga sun shiga addinin musulunci ba, sannan ga sahabbansa al'ansar waɗanda ya tarar waɗanda suka fito daga kabilan Aus da Khazraj, sannan kuma ga ’yan baina baina baina zalika, wato su ne munafukai wanda suke ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul. To bayan gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da rubuta takarda ta yarjejeniya wacce za a samu zaman lafiya tsakanin waɗannan ɓangarori da waɗannan ƙabilu da waɗannan mabambanta addini daban-daban. Sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya haɗa alaka ta ’yan uwantaka tsakanin baƙi al-muhajirun da kuma ’yan gari al-ansar wanda suka haɗa tsakanin Ausu da Khazraj. Wannan ’yan uwantaka ta ba da misali da ba a taɓa samun irinsa ba a tarihin ɗan Adam. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya haɗa wato sahabban da suka zo daga Makka da kuma sahabban da ya tara a Madina su yi ’yan uwantaka, ’yan uwantakan da ta kai Ibnul Qayyim yake cewa har sai da suka fara raba gado a tsakaninsu. In mutum zai rasu ya ce ɗan uwansa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su ’yan uwantaka, ya yadda a ɗauki wani ɓangare ko wani shashi ko wani ɓangare na dukiyarsa a bashi. Kai wannan ’yan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulla har ta kai abin da Sa'ad bin Rabi' ya yi ma Abdurrahman bin Auf, kamar da Imam Bukhari da Imam Muslim da Abu Dauda suka rawaito da Abu Ya'ala, cewa lokacin da ya sauka a gidansa, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya haɗa su shi a matsayinsa na muhajir da kuma shi a matsayinsa na al'ansar. To, shi wani al'ansari, wato, sai ya ce ma Abdulrahman bin Auf, Hakika ni na mallaki gida, na mallaki matan aure, sannan na mallaki jari, kai kuma yanzu da ka sauka a matsayinka na baƙo, duk ka bar waɗannan abubuwan naka a maka ko a baya. Don haka, mata na guda biyu za su leƙo ta taga ka kalli wacce kake so, in sake ta kai ka aura, ko uwar gida kake so ko amarya, zan sake ta domin ta yi idda kai ka aure ta. Sannan gidana da na mallaka zan raba shi biyu, kai ka ɗauki rabi, ni in ɗauki rabi. haka dukiyata da nake juyawa zan raba ta biyu ka ɗauki rabi in ɗauki rabi. Wata wannan abu da Sa'adu bin Rabi al'ansari ya ma Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ɗan Adam, wani mutum da ya ce wa wani ya zo ya raba dukiyarsa rabi ya ba shi rabi a cikin matansa ya zaɓi ɗaya ya saka shi ya aura, sannan ya raba jarinsa da yake juyawa ya ba shi rabi. ba taɓa sanin wannan a wani tarihi na ɗan adam ba sai a wannan wato lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan ‘yan uwantaka. Haka abin da ya faru ga wasu sahabbai ɗin na irin wannan ‘yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla ta kai inda ta kai, wanda misalai suna nan dankare a cikin littafan hadisi da littafan tarihi da suke nuna inda wannan ‘yan uwantaka ta musulunci ta kai. To bayan kulla wannan ‘yan uwantaka ta musulunci da kuma abin da ta haifar na ƙullewar al'ummar musulmi guri guda da kuma taimakekeniya tsakaninsu, sai kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya shiga shirye-shiryen abubuwa da za su kafa gwamnati su tabbatar da ita, kamar tsarin kasuwanci, tsarin sana'a, tsarin aure, tsarin mulki, da duk wasu abubuwa dai da za su kawo zaman lafiya da ci gaban al'ummar musulmi a cikin wannan sabuwar gwamnati da aka kafa mai hedikwata a Madina. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagorancinta da kansa. Ƙulle-ƙullen Yahudawa da Ƙurayshawa da gungun munafukai ya yi tsanani lokacin da suka ga irin ci gaba na tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da al'ummar musulmi suka samu a Madina. Abubuwa suna ta gyaruwa, an gyara harkar kasuwanci, an fitar da cuta da zalunci da sauran abubuwa da ake yi na zaluntar mutane a cikin dukiyarsu, annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ya zo da gyara a cikinsu. da tauye mudun awo da sauran abubuwa da ake yi na ƙarya da zalunci da cin amana da rashin gaskiya da wato ninkufurci da mugayen abubuwa dai da aka shina na algos da sauran ire-irensu da riba da duk waɗannan abubuwa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da tsarin kasuwanci da tsarin zamantakewa da tsarin gudanar da al'umma wanda aka gina shi akan soyayya da tausayi da san juna da rahama da ‘yan uwantaka da kuma wato alheri. lokacin da suka ga musulmi sun samu matattara su kafirai kenan da zuwan annabi sallallahu alaihi a Madina da wannan sabon tsari da ya zo da su sai suka fara kullakullan yadda za su ainihin farma al'ummar musulmi domin su ruguje wannan sabuwar gwamnatin musulunci tun ba ta nisa ba. Yahudawa da Qurayshi da munafukai sun ta yin tarurruka a sirrance, kuma ana ta ƙulle-ƙulle da kutungwila, da sauran abubuwa da za su kawo wa wannan gwamnati da annabi sallallahu alaihi wasallama cikas. To a tsakanin wannan lokaci ne wasu ’yan hare-hare da wasu ’yan yaƙe-yaƙe suka ɗan faffaru kafin a kai ga yaƙin Badar. Ranar ɗaya ga watan Ramadan shekara ta ɗaya hijiriya a cikin watan Maris, wato wanda ya zo a ɗari shida da ashirin da uku, aka yi wani hari da ake kiransa Sariyatu Saiful Bahar. lokacin da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Quraishu suna ta siyo makamai kuma suna amfani da gidajen da sahabbai suka bari suna siyarwa suna amfani da kuɗin domin yin kasuwanci da kuma tara makamai da za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato da su. To a cikin wannan yanayi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Sayyidina Hamza tare da mayaƙa su talatin domin su je su tare wata rindina ko wani ayari ko wasu fatake da suke ɗauke da kasuwancin ƙureshu wanda kaso saba'in da biyar na jarin da ake kasuwancin da shi ƙwace suka yi daga dukiyar musulmi waɗanda kuma suka fita daga makka aka siyar da gidajensu kamar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama gidansu kawai ɗaya daga cikin ‘yan uwansa ya buga shi a kasuwa ya siyar suka kama kasuwanci da kuɗin. To a ƙarƙashin wannan ne wannan wato fita ta wato yaƙi ta afku, kuma aka fita domin tare su, sai dai ainihin kafin a kai gare su sun riga wato sun tsere. To sai abu na biyu da ya biyo bayan wannan shi ne wato a Sariyatu turabik, wato rindina da aka tura ’yan kai hari su kai wani guri da ake kira Rabik. A watan Shawwal, shekara ta ɗaya, wanda ya zo daidai da watan Afril 623 manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura Abu Ubaidatu bin Harith da kuma bin Abdulmuttalib, Abu Ubaidatu bin Harith bin Abdulmuttalib tare da mutum sittin suka haɗu da Abu Sufyan yana tare da mutum ɗari biyu, nan aka yi harbe beniya amma ba a yi yaƙi ba. Daga nan ne kuma aka yi Sariyatul Kharrar. Sariyatul Kharrar wata ma wani hari ne da aka kai can kusa da Juhufa. a watan da shekara ta ɗaya Hijiriya, wanda ya daidai ga watan Mayu ɗari shida da ashirin da uku miladiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura bataliya ƙarƙashin jagorancin Sa'ad bin Abi waqas da mutane ashirin domin wato su kai hari zuwa ga wannan guri a inda aka ce akwai bataliya za ta wuce ko kuma akwai ayari ko fatake za su wuce na shawa. wato a daidai wannan lokaci yakin da ba a fara yaƙi na makami ba amma ana yaƙi na ɓangarori guda uku na farko yaƙin kafafen watsa labarai Ƙwarai shawa suna ta amfani da maganganu suna yaɗawa waɗanda suke so su wato ɓata gwamnatin musulunci da aka kafa a Madina sannan kuma suna ta ƙoƙari su toshe duk wata kafa da tattalin arzikin sahabbai zai samu gindin zama don haka wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari yake ta ƙoƙarin ɗaukan mataki a karya su kafin su yi ƙarfi ta wannan ɓangare. Da haka a cikin watan safar shekara ta biyu, wato a watan Agus ɗari shida da ashirin da uku miladiya aka gazuwatul abuwa'i. Ita gazwatul abuwa'i shiri ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji kafirai suna yi ko yaƙin waddan, wanda nan ma ya tura sahabbai suka je suka haɗu a wannan guri tsakanin Makka da Madina, tsakaninsa da Madina kilomita ashirin da tara. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa tare da mutane saba'in domin tare wani ayari na Qurayshawa kafin ya iso, har sun tsere a lokacin da ya fito ya bar Sa'ad bin Ubada kalifansa a Madina. Sai kuma gazuwa Bawab a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta biyu Hijiriya, wanda ya daidai ga watan Septemba 623 miladiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da mayaka 200 don haɗuwa da Quraysh. nan ma ba su haɗu ba a lokacin tutar musulmi tana hannun Sa'ad bin Abi waqas kuma ya bar Sa'ad bin Mu'az ya zama khalifansa a Madina. A daidai kuma wannan lokaci ne aka yi gazuwato Safawan. Ita gazuwato Safawan shi ne a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta biyu wanda ya zo ga watan Septamba 623 wani mutum mai suna Kurzu bin Jabir Alfihiri ya kai farmaki kan wasu masu kiwo a Madina ya ƙwace musu tumaki ya gudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyo bayansa da mayaƙa saba'in shi ma ya tsere ba a samu kama shi ba sai gazwatu zul ushaira a cikin jumadal awwal shekara ta biyu wanda ya zo disamba 623 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mayaƙa su 150 domin dakatar da wani ayari na Quraysh da ya fito daga Sham sai dai nan ma ba a samu haɗuwa ba ya ba wa Sayyidina Hamza tuta kuma ya sanya Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi ya zamo shi ne ainihin wato kalifansa a Madina. Sannan sai kuma Sariyatu Nakhla, wasu ’yan hari da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kai zuwa wani guri da ake kira Nakhla. A watan Rajab, shekara ta biyu a cikin watan Februari 624, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura Abdullahi bin Jahash al-Asadi tare da mutane goma sha biyu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wasiƙa ya ce kada ya buɗe sai bayan ya fita can bayan gari bayan kwana biyu suna tafiya sai ya buɗe karantawa ‘yan rundunarsa abin da ke cikin wannan wasiƙa, cewa idan ka duba wannan littafi nawa, to ka bayan ka kwance shi ka ga abin da ke ciki to ka tafi har sai ka sauka a Nakhla tsakanin Makka da Ta'if, ka tsaya a nan akwai wato Qurayshawa a yarinsu za su wuce, ka nemo mana labarin mai Qurayshawa suke wato ainihin ƙullawa. Bayan ya karanta wannan sai ya gaya wa mutane cewa to Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya rubuta a wannan wato takarda kamar da Ibn Kathir ya rawaito a tafsirin sa a cikin wato suratul Baqara daidai wannan aya da Allah ta'ala yake bamu wato bayani akan abin da Qurayshawa suka dinga zargi cewa an yi yaƙi a cikin watan Rajab yas'alunaka an shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir to bayan sun je sai yake gaya musu cewa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina karanta wannan littafi kowa daga cikin ku yana da iko mu ci gaba har mu ƙarasa wannan guri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu ko kuma an ba shi dama shi ya koma da ba'i koma gida. To dukansu suka yadda suka bi shi har ya je ya sauka a wannan guri da ake kira Nakhla, a nan ne ya gamu da shawa mutum huɗu, akwai Amru bin al-Hadrami, akwai Usman bin Naufa, akwai Al-Hakam bin Kisan. To a nan suka ɗan yi fafata yaƙi suka kashe wato shi Amru bin al-Hadrami suka kamo Usman bin Naufal da kuma shi Al-Hakam bin Kisan. To da suka taho da su wato zuwa Madina annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji cewa wannan abu ya faru ne a cikin watan rajab shi ko bai umarce su da yaƙi ba caye kawai su je gurin su samo masa labarin abin da ke faruwa haka suna zuwa ya nuna musu bai ji daɗin abin da ya faru na kashe mutum a cikin watan rajab ba dama abin da ƙuraisha suke so ko ƙaƙa a ɗanyi wani kuskure ko a aikata wani abu ba daidai ba wanda zai ba su dama su kuma su ta yaɗawa a kafafen watsa labarai cewa al'ummar musulmi sun yi abin da bai dace ba nan da nan kowa suka yi amfani da wannan dama suka yi ta yaɗa cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo don ya tabbatar da alfarmar wata mai alfarma amma gashi da kansa ya tura sahabbai sun yi yaƙi a cikin watan har an zubar da jini Allah subhanahu tun tunda ba da umarnin annabi suka yi ba kuma taso musu aka yi da farmaki za a danne su suka ɗauki fansa suka kare kansu Allah subhanahu ta'ala ya saukar da aya ta ɗari biyu da sha bakwai a cikin suratul baqara yana ba su amsa akan wannan abu da suka faɗa na yaƙi da aka yi a cikin wato wato watan Rajab. Allah ta'ala ya ce, Yas'alunaka ani shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir, wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min alqatl. Suna tambayanka bisa wata mai alfarma yaƙi a cikinsa, ka ce yaƙi a cikinsa babban laifi ne, to amma toshe mutane gabarin tafarkin Allah da kafurcewa Allah da hana mutane ga barin isa masallaci mai alfarma da kuma fitar da mutanen maka daga cikin maka shi ya fi girma a wajen Allah, kuma fitina ita ce mafi girma daga yaƙi. Da haka daga wannan bayani da Allah subhanahu ta'ala saukar yana kare mumine kan cewa in sun yi wancan to laifi ne, amma laifin da ku shawa kuka yi in aka auna da nasu, ku na farko kun kafircewa Allah, kun toshe mutane su bi addinin Allah, kun hana mutane su je masallaci mai alfarma, kun kori mutane daga garinsu kun sai da gidajensu kun kame matansu kun yi cuta iri-iri to aka auna da wannan abin da kuka yi da wancan abin da suka yi naku ya fi girma to waɗannan fursunoni guda biyu da aka kamo annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a sake su kuma wannan mutum ɗaya da aka kashe wato amaru al-hadrami annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyarsa kamar yadda ibnu qayyim ya bayani a cikin zadul ma'ad da ibnu hisham da kuma asiratun nabawiyya as-sahiha na Dr. Akram A cikin wannan shekara ne aka juya alƙibla a watan Sha'aban shekara ta biyu wanda ya zo Februari shekara ta ɗari shida da ashirin da hudu aka juya alƙibla bayan an yi wata goma sha bakwai ana kallon wato wata alƙibla ta Sham Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a juya alƙibla ta koma ainihin wato ana kallon masallaci mai alfarma maimakon da can ana kallon wato baitul maqdis canja alƙiblan nan ko juya ta ya ɗau hankalin kafirai sosai musamman kuma waɗanda suke a cikin garin maka suna ga cewa da su kuma waɗanda suke cikin garin madina ɗin su yahudawa suna ga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kallon sham yana sallah kamar ya yi daidai da abin da su suke aikatawa ne na addinin su ma su tana kallon sham To, amma da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya juya ya koma ainihin wato maka, Allah ya umarce shi a juya, maimakon a dinga kallon sham ana sallah, yanzu a juya a dinga kallon wato ainihin masallaci mai alfarma. Su kuma kafiran maka sai suka ga kamar juyowa a kalli wato masallaci mai alfarma kamar muwafaka da su ne a cikin addininsu, kamar wato an fara samun sassauci kenan daga musulmi cewa za su dawo kan addininsu. Su kuma Yahuda da suke ganin da kamar ana kallon wato Baitul Maqdis ne kamar an yi muwafaka da su, kamar da suke cewa shi wannan mutumin yana saba mana a cikin harkokinmu na addini, amma kuma gashi yana kallon inda muke kallo. zai zama fitina gare su su biyan su biyun gabaki ɗaya Allah ta'ala ce sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal su ko mu'minai da dama ‘yan Allah ya ce ayi yi ne ya ce a bari a bari su ba su ji komai ba, ana cewa a juya suka juya, sai dai tambaya da suka dinga cewa to waɗanda suka yi sallah da can suna kallon canfa. fa, Allah ta'ala ya ce ba zai tozarta imaninku ba, ma'ana ba zai tozarta sallarku ba, wacce kuka yi kuka kalli can ɗin, ladanta na nan, kuma yanzu da kuka juya ɗin, juyawan ma lada ne, kuma kallon inda Allah ya ce a kalla shi ne muhimmi ba ina za a kalla ba, ba ruwanka da inda za a kalla, kai dai ina Allah yake so a kalla, inda Allah yake so a kalla, nan za a kalla ba inda kai kake so ka kalla ba, kuma wanda ya kalli inda Allah yake so a kalla shi ya bi dokar Allah, shi ya bi tsarin Allah kuma shi ya yi wa Allah ta'ala biyayya. Don haka wasu sahabbai ma suna can suna sallah, sai wani mutum ya zo musu ya ce musu, An saukar da aya jiya ta ce ai sallah a kalli wato Ka'aba, su kuma a lokacin suna sallah suna kallon wato Baitul makadis wato jihar Sham kenan. ba su tsaya musu ba, ba su tsaya sai sun idar da sallar ba, limamin kawai sai ya juya, liman yana juyawa ma mu suka juya, har yanzu wannan masallaci yana nan wato a cikin garin Madina in alhazai sun je sukan je ziyara wannan masallaci su sallah wanda ake kiransa masjidul qiblatain wato masallacin da aka yi sallah rabi ana kallon wato sham rabin sallah kuma ana kallon wato Baitul Maqdis wanda babu inda aka samu wannan sai a wannan masallaci saboda tsabar biyayya da sahabbai an ce annabi ya ce a yi suke yi in ya ce a bari suke bari ba su saurara su ji wayya aka abin ya faru ba suna cikin sallah suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayya wanda kuma wannan biyayya dama ita ce ginshiki ita ce tushe na addinin gabaki ɗaya addini an gina shi ne akan Allah ya ce ayi ayi ya ce a bari a bari annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a gasgata a yi aiki da shari'arsa sannan a da adalci da gaskiya da amana a cusa mutane tausayi da rahama da ganin girman juna da zaman lafiya da alkhairi wanda wannan shine makasudi na wato ainihin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don tabbatar da adalci da gusar da zalunci tabbatar da gaskiya da gusar da ƙarya da tabbatar da musulunci da gusar da kafirci da tabbatar da ainihin wato imani da rushe munafunci wato duk wani abu mummuna a kau da shi a mayar da kyakkyawa a makwafinsa a tabbatar da haƙƙin Allah ana bauta masa shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana ba iyaye haƙƙinsu ana ba ‘ya'ya haƙƙinsu ana ba mata haƙƙinsu ana ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa wannan shine babban saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya zo da shi da haka wannan yaƙi na wato Abdullahi bin Jahash wanda ya je aka yi a cikin wannan wata shi ne ya zama tushe ko harshashi na wato tsokano yaƙin da aka yi na wato ainihin Badar kuma wannan shi ya zama shimfiɗa a kan ainihin wato yaƙin Badar kuma shi ne ya zamo wato a shirye wato da zuwan yaƙin Badar. To daga nan bayan waɗannan yaƙuƙuwa da suka faru da waɗannan hare-hare da kai komo da aka yi ta yi tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu, daga nan ne shimfiɗa ta zo ta yaƙin badar, wanda shi ne za mu bayani a gaba na yadda ta kwashe tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai a badar bayan mun ji shimfiɗar abin da ya faru a tsakani. In za mu tsaya a wannan mako, sai kuma mako na gaba in Allah ya kai mu, gaban wannan shiri shine Umar Sa'idu Tudun Wada, sannan mai ɗaukan mana wannan shiri ita ce Malama Hassana, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا إيماني عفوا